sauraron mu da wannan maraicen Juma'a takwas ga watan Yuli, Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta VOA hausa Hausa.com a intanet ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A faɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Tare da Halima Jumrau. Wace irin rawa masana'antar fina-finan Hausa wato Kannywood ke takawa a cikin al'umma baya ga zargin ruguza tarbiyya da gurɓata al'adun da ake yi wa masana'antar ba ta da wani amfani babu wani ilimin da masu kallon fina-finan Hausa ke karuwa da shi? Wace kuma irin rawa masana'antar take takawa wajen shawo kan matsalolin da jama'a ke fama da su irin su fyaɗe mace-macen aure da gurɓacewar tarbiyya da masu ma gurɓata tarbiyyar da dai makamantansu akan wannan batu za mu tattauna a cikin shirin yau da gobe shirin matasa domin yin wannan tattaunawa yanzu haka muna tare da shugaban hukumar tace fina-finai ta jihar kano ismail na abba Ahakalla. <laughs> kalla. A kai dai ka ce fa ni dai ka eh, banni ha. Kin kai shi jira afa ni kuma ban shi a gida a fa. <laughs> Yau wato da kuma Dr. Ahmad Sarari mai shirya fina-finai kuma mai kamfanin Sarari Classic haka kuma za mu buɗe layi ku bugo kai tsaye mu tattauna wannan batu tare da ku. Da farko ga amsoshin tambayar mu ta Facebook cewa ta yaya al'umma ke karuwa da fina-finan Hausa. sakon farko daga abubakar sa'id ya ce gaskiya ba ta inda al'umma take karuwa da fim din hausa face gurɓata tarbiyyar yara ai abin da yake amfanar da al'umma shine alkur'ani da hadisan manzan allah da kuma sauran wa'azuzzuka na malamai daban-daban da kuma neman ilimi ta wannan hanyar ne al'umma suke amfanuwa Duk da yake masu suka suna yi ta fuskar addini da al'ada, al'umma suna karɓar waɗannan fina-finai. Da al'umma ba su karɓe su ba, da dole masu shiryawa su canza takun tafiyar. Saboda al'umma su rinka ba da shawara mai kyau a wannan fanni, su ma su rinka amfani da shawarwarin da ake ba su domin gyaran kasuwancinsu. Sako daga Abba Bakasheri Kaura na Moda, jihar Zamfara. Baban gida Aliyu ya ce a gaskiya inda suna fitowa a irin shigar Hausa ko ta Musulunci da kuma abin da ya yi daidai da irin ɗabi'ar Bahaushe to ina iya cewa ana karuwa amma a mafi yawan kasakasan nasu ba abin da suke koya al'umma na wannan zamani face yadda ake sata damfara da kuma kidnapping domin mun ga kaset ɗin basaja gwaska da sauransu abin takaici ma wata rana muna kallon wani kaset mai suna barista to kaset ɗin an yi amfani da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wurin zaman kotu sai nake jin wasu yara na cewa a yi tariyar wajen da ake yawan jan ayoyi da kuma hadisan wai tunda su ba wa'azi suka zo ji ba kun ga kenan sun riga sun saba da fina-finan da suka saba wa addininsu yau da gobe A gaskiya ana karuwa da bakin kishi mara dalili da kuma soyayya mara amfani da kuma taɓarɓarewar tarbiyya. Kun ga ai ba a ce ba a amfanuwa ba ko? To, ba wuce ce wanda ya zagi a kasuwa san da wanda yake kenan. To fa, sako daga eh. Zakariya Ibn Nuhu. Sai mujahidin Muhammad ya ce yau da gobe ni dai a nawa ra'ayin babu ta inda al'umma suke karuwa da fina-finan hausa sai dai ƙara lalacewa da ɗaukar salon rashin kunya a gaskiya idan akwai inda fina-finan hausa ke amfana ta shine nakan yi misali da su a duk lokacin da nake ƙoƙarin gamsar da wani irin yadda tarbiyya ta gurɓata da yadda al'adun hausawa ke neman ɓacewa sako daga isa zaharaddin Abdulrahman Adam ya ce yau da gobe tabbas idan muka kalli yadda masu shirya fina-finan Hausa suke shirya shi a yau to hakika ma iya cewa babu wani muhimmin sako da fim din yake karantarwa ra'ayina kuwa shine mafi yawancin fina-finan Hausan suna samun tangarɗa ne daga marubuta wasan kwaikwayon. Fina-finan Hausa ba za su ƙari mutum da komai ba saboda yawancin fina-finan kan satar fasahar fina-finan Indiya ne ko na Amerika ko wani ƙagaggen labari na ƙasar waje wanda ba shi da dangantaka da al'adun Hausawa. Maimakon ya amfanar sai ma ya yi illa. Sako daga Jafar Ahmad Faguji. sai nura mai unguwa ya ce wallahi duk wanda ya ce al'umma ba sa karuwa da fim ɗin hausa ba gaskiya ya faɗa ba don kuwa akwai ɓangarori da dama da jama'a suke karuwa da fina-finan hausa maganar kuskure kuma tabbas akwai kurakurai masu yawa to usman abubakar muhammad yahaya ya maida mishi martani wanda a ciki ma hadda zagin shi mm. ya ce mishi ya gaya mishi ta ina al'umma suke karuwa da fim ɗin hausa Mm, ya zage shi kuma kin gana ga ya haɗa shi da kalmar jahilci wanda wannan bai dace ba matukar gaske domin nan ba wurin zagin bane amma nuran ya maida ya ce hmm ka yi haƙuri mai ilimi ba wai faɗa muke ba sai dai na san akwai ta inda al'umma suke karuwa in mun ce al'umma suna karuwa ba wai muna nufin babu kuskure ba a'a akwai kurakurai masu yawa gaskiya usman wannan abin da ya faru din nan zaka ga cewa wajen kashi 90 mm. cikin 100 yadda ake tattaunawa ki na tsakanin matasan mu a social media abin ban takaici ne ta inda zaki ga matasa mun rasa hakuri mun rasa jurewa ra'ayin dan uwanka ko da ba ra'ayin ku ɗaya ba za ku iya musayar ra'ayi amma cikin fahimta in kowa bai fahimta ba kowa ya rike fahimtar sa eh ba sai an zagi juna ba eh sannan kuma a cikin shirin yau da gobe mu ba mu bude shi dan alzagi ba yau mutum ya san ba zai ba da ansa mai daɗi ba abin da ya sa muka ɗauko wannan kenan mutum ya san ba zai zai bada ansa ta fahimta ba to kare ansa ko kuma mu za mu cire gaskiya sosai to sai sako na gaba jamila yawwa mahmud jega ya ce al'umma na kuka da fina-finan hausa ne wajen lalata musu tarbiyya ta addini da kuma al'ada da suka gada kyawawa daga iyaye da kakanninsu shi kuma bashir isa jafar ya ce lalata tarbiyyar 'ya'yan hausawa kawai suke yi ta dalilin harkar wasan hausa allah ne kaɗai ya san adadin matan da suka gudu daga gaban iyayensu wasu suka fada harkar karuwanci Sai kuma saƙon ƙarshe daga Sale Umar ya ce, "Ai fina-finan Hausa ba sa koyar da tarbiyya sai dai lalata ta, saboda suna ikirarin cewa suna koyar da al'adun Hausa, alhalin tun wajen saka kaya suka yi hannun riga da al'adun Hausa, saboda akwai wani haramtaccen fim wai shi gwaska to fim ɗin nan banda koya wa yara sata ba abin da yake yi domin ko a makaranta sai a sace wa mutum abu sai a rubuta gwaska a aji inda aka ɗauki kayan akwai fina-finai masu lalata tarbiyya kamar su duniya makaranta da ana wata ga wata da sauran haramtattun fina-finai da fatan za su gyara. In dai ba na manta ba wannan ana wata ga watan kamar har an samu dan hatsaniya da su da hukumar ci fina-finai ta jihar Kano. Sosai kuma daɗin abu ma yau eh, su muka gayyato eh, domin ji daga bakin su. Wannan gaskiya ne. To haka yake kafin mu fara tattaunawa da manyan bakinmu na na yau da muka gayyato ku shakata da wannan waka ta Rabi'u Dalle da Aminu Ala mai suna Salo. Salo. Ha, sako zan miko gunyan wana don ai gyarawa. Waka baiwa ce kuma akwai sako ke aikawa. Sai ka ji gaula ya ce, wai waka yara ke kyakkyawan zance ai ladabi ne in mun duba eh, no wahala eh, na mi say no shaking no contemplation ku gane singing ko rap zan rera okay believe me na mi you believe me yan mata believe me had da samari ashe mai waka dan sako ne waka baiwa ce kalan kuwa tare wasu agaye na mi dalle ku gane kalan kuwa tare wasu agaye salo salo ce mun ga samari masu taka salo an yanka ta tashi tsofaffi ma ai sun taka salo wakar ta salo ce yan mata ma duk sun taka salo mu tare mu taka kalan kuwa tarewa mu taka salo mu tare mu taka mu tare mu taka salo na ji salo naka salo salo na salon waka salo salon ka, kamar zama farar saka salo da sarrafa ka zuwa saukar ka salo na zo da farar saka dan yi rawa a bazar ka salo musu suke baitoci shika a daka da kan a daka salo radio sharasa ne masu akwai ne ke tashin gasa baki hukun gabar shan barasa can haji kuma za ka ji an ce sa Nami da lane a dandali kuna da kokari a cikin gari kuna da fahimta kuna da zaka kuna da basira kuna da mutunci kuna da kamala kuna da kokari akwai ku da kirki kana da sana'a samari, eh, chop food banda nuna zari. salon waka akwai salon mu na zaurance salon sakar waka sarkakiya tsarin harshe salon sakar harshe akwai ado na adon harshe kalin magana malak yana ciki na adon harshe habaici barkwanci hada azanci kan harshe mawakan naja ne arewa ke raujin wakar salo Salo. Salo. salo on wakar ta salo ce mun ga samari ma sun taka salo hanyar yanka ta tashi tsofaffi ma ai sun taka salo wakar ta salo ce yan mata ma duk sun taka salo mu tare mu taka karan kowa tarewa mu taka salo mu tare mu taka mu tare mu taka salo wakar ta salo ce yan mata ma duk sun taka dalle Bello Alan Waka Lafazu To masu saurare ku gyara zama ga manan zuwa tare da bakin namu. to malam usman kana lahiya damila kina lahiya? Ya gajiyar sallah. Ke baki ga alama ba a Sannun ku. <laughs> A fuskar Ya taki gajiyar. Ya gajiyar barka da sallah. Alhamdulillah. Muna nan dai muna jiran barka da sallah mu daga gunki. <laughs> Shiru. Eh, na ji ma can kasa kin tambaya ai ba baki ba. <laughs> Mm. Yawwa, to masu saurare kamar da muka ce yanzu haka muna tare da Dr. Ahmed Sarari ko eh, kuma shirya fina-finai kuma mai kamfanin Sarari Classic. Mm, kuma tsohon wanda ya rike hukumar ci fina-finai Kano. Yawa to sai dai sabon shugaban dai eh, muna muna nan muna ta kokari eh, yau malam Ismail na Abba Afa Kallahu idan kana ji muna ta kokarin kiran lambobinka da mm, Allah yawa yawa layin naka kamar kana kan waya to mm. muna ta kokari. Yawa salamu alaikum dakta. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ina wuni. Alhaji Alau ya aiki barka da sallah. Barka dai barka da sallah Allah ya sa mun yi a sa'a mun dace kuma. Amin amin. Eh, barka da sallah dakta. Ah barka dai barkan ku da aiki. Yawwa. Barka dai. Madalla. Yawwa. To, dakta wannan batu dai ba yau aka fara shi ba na kamar irin zarge-zargen da ake ma wannan masana'anta ta fina-finan Hausa. Amma abin da ya sake bujiro da wannan batu kwanan nan shine na tabbata kana da labari abubuwan da wasu mata suka riƙa rika yi ma 'ya'yan kishiyoyinsu. Wata ta yanke gaban jariri, wata ta kwakule ido, wata ta wata ta ba da guba. Shine irin tattaunawar da matasa ke a kahohin sadarwa irin su facebook wasu suke ganin kamar wannan abu na da nasaba da irin abubuwan da ake nunawa cikin irin fina-finan da kuke me zaka ce to a hakikanin gaskiya ya fahimta suka faɗa shi fim a ƙa'ida a matsayina na tsohon shugaban hukumar tace fina-finai duk labarin da izo aka samu wani mutum ya abin da bai dace ba to a ƙarshe sai ya samu hukunci sakamakon wannan abin da ya aikata a doka ta hukumar ta tace sinadarai ta ƙasa a haka yake a ta jiha ma kuma na tabbata a haka yake idan wannan da ba za a ce ka je ka hukunta wane wane ya tafi ba tare da hukunci ba abin da ake kana hukuma to amma kuma kamar da na ji mutane suna ba da korafi da yawa ita jama'a gaba ɗaya ba tare ta zama ta gari gaba daya a duk cikin jama'a da kuka dauko akwai nagari akwai wanda ba nagari ba lalle akwai wanda suke sinafin da yake yana gurbanta tarbiyya amma kuma akwai sinafin suke su kuma suna gyara tarbiyyar ba mamaki wanda suka kawo wannan korafi sun tsinkayi sinafin da suke su suke bata wannan tarbiyya ne amma a kula sosai ba haka abin ita gaba ɗayansa ba an ce wake ɗaya ba ta gari Mm. sannan kuma ita wannan harka eh, ta fim kamar da na faɗa akwai nagari a kowane ba nagari ba harka ce take wani lokacin sai an yi uzuri duk irin fina da ake kallo da na india da na china da na mutanen kudu nollywood da wai in za ga cewa in ka haɗo gaba ɗaya za ga cewa shi wannan fim da ake yi na hausa mm. ya ko a 1999 tsafta amma shi ma kuma ina buƙatar gyara mm. gyara shi ne hukuma tana da dagewa kan cewa sai an gyara an da ya kamata wasu suna bi ta fayan fage suna zalunta hukuma suna saki wannan filin ba tare sun kai hukuma ba wasu kuma sun kai hukuma ta ba su gyara sai su kai hukuma gyaran amma ya saki wannan ba shi aka ce su gyara ba ɗaya kenan abu na biyu ita wannan harka ce take tana buƙatar ilimi na ji wata mai sako ta turo cewa ilimi marubuta mm. lallai tun daga wajen rubutu shine ginshiken labari ana cewa story is king shine ginshiken labari idan ba samu horarwa ta gari mai karfi ga marubuta ba to ba za a daina samu shi wata ita wannan matsala da ake samu ba mm. na uku shine gwamnati da masu hannu da shuni da masu sha'awar wannan harka dole sai sun tallafa saboda yanzu ita harkar fin ta zama kasuwanci duk wanda ya shigo ya shigo dan yayi abin da zai ci riba mm. competition ake wato riga riga ake yi kowa yi abin da ifi nawa ne kowa ina tunanin abin da zai kawo masa kuɗi to da hukuma ta bullo da wata hanya ta ba da wani sakamako ga gwaɓar garaɓasa ko kuma wani tukwici ga mutumin da gari. ana samu duk shekara a samu goma ko ashirin ana ba su wani abu na yabo ana ba su kayan aiki ana ba su wani jari mai karfi suna yi to da hakan ya rabu karfi da su da gaske. Eh to dakta na san eh, kana yawan zuwa manyan tarurruka na duniya na shirya fina-finai wanda kwanan nan na ga kaje na Kings da aka yi a Paris. irin wa'annan tarurrukan da kake zuwa ta yaya to kake dawowa a matsayinka na ɗaya daga cikin jigajigan masu shirya fina-finai a farfajiyar kano ta yaya kake amfanar da su kansu wanda suke cikin farfajiyar domin ilimin da ya fito a can kaɗan watsa musu zuma alhamdulillahi kamar da nake zuwa na naje na america lafiya na chicago wannan shekarar na samu naje na kamfin festival abu ɗaya da nake kokarin ji hankalin mutane shine idan na je wannan ba wajen baje kolin sai da ake da kuma wadda kwararru ake ba su kyauta shine ban taba ganin mutum ɗaya da ya shirya cin da al'adar wani ba kowa da isa mu kyauta kowa da isa kai cin ɗinsa kowa da ije wajen wallahi tallahi da fim din al'adar sa ije da al'adar kasa al'adar mutanen sa ita ije wajen hmm. ba ta ba wani kyauta ba da ije nuna al'adar wani islami kyauta ba Ta ba samu ba ɗaya kenan na biyu akwai ilimi na zamani na fahimtar ita harkar fim din hmm. ya ake yi mu nan mun taso da cewa mu muke samu jarin mu mu zuba da kanmu ni da kanmu idan mun faɗi mun faɗi idan mun ci riba mun ci riba ta mu ce to a duniya akwai wato akwai ƙungiyoyi da aka kafa su a duniya wanda suke tallafawa masu yin fim wai ba labarin ka canja ba za a kawo labarin ka idan ya yi aka duba ka fassara shi za a ba a kwamitar ko production su hmm. burin su in ka zo yin fim ɗinka ka gayyato ɗan ƙasarsu i zama ko producer ko producer tare amma fim ɗinka ne ba kuma labarin ka za a canja maka ba hmm. akwai kuma hanyoyi na ilimi daban-daban kamar wannan shekarar na shiga wani producer workshop hmm. wanda aka yi kwana tara ana yi akwai hmm. inda ake yin kamar budget lissafin da zaka fara yin fim akwai inda ake samun tallafi idan zaka yi fim akwai inda ne shi kansa fim din akwai inda zaka iya connecting da masu yin fim na kasashen duniya gaba daya dabarun fim da yawa ana koyawa kuma idan muka zo alhamdulillahi iya wanda muka da fahimta iri ɗaya da su hmm. mukan taruwa akan tara su kamar lokacin da muka yi dubu a nan wajen wannan gudun gargajiya na jamani mun zauna da su ga mun kira gaba ɗaya yan industry mm. mun gaya musu ga abin da muka koyo ga abin da za su iya yi ga kuma abin da muka amfana su ma ga abin da za su iya amfana da su mm. a yanzu iya wanda muka fahimta da su in mun dawo suna zuwa mutum uku mutum uku mutum biyar mu zauna mu tattauna mu biya musu ga abin da isa eh. kamar yanzu misali kamar da su su alunuhu suka je america suka dawo su ma sun kira yan industry sun gaya musu ga abin da muka koyo su ma suka koya wani su koya muna kokari mu koya wa mutanen da muka zo muka samu a nan suke aikin wanda suke da ra'ayi amma irin ilimin da muka samu da irin dabarar aikin da muka samu su masu gani don su amfana. Mm-hmm. Yawwa, dakta ga wani mamman ɗan Najeriya wanda yanzu haka yana biye da mu a Facebook ya ce abin mamaki kowane ɗan fim ɗin Hausa sai ya gaya maka wai tarbiyya yake koyarwa, amma in ka je Facebook ko Instagram ɗinsa za ka ga babu abin da suke nunawa sai batsa da tuhahin banza. To a gaskiya shi ne kan shiga Facebook da wani ɗaya kenan na biyu akwai mafi yawa a cikin wannan masana'anta matasa ne shekara 20-25 zuwa 30 hayar su suka ɗauki kashi 80 na wanda suke aiki a wannan masana'anta. Akwai ƙuruciya, akwai kuma ƙarancin ilimi. wanda na tabbata gwamnati tana kokari ta yunkura akan a samu da mutane ilimi ita mm-hmm. harkar cin da kiga ana harkar likitanci ana harkar uh, labarai kamar kuma da kanta mass communication ana harkar jaridan jarida ana harkar lauya dole sai an je makaranta an koye ta amma gaba ɗaya mu Allah ibamu nasa muka shigo da ka ba tare da mun yi wannan ilimin ba sai da gaba ake zuwa ake ilimi mm. saboda haka mafita kwaya ɗaya ga harkar fim ita ce ba wa masu wannan sana'a damar tsara ilimi da ba su ilimi ilimi ilimi da ilimi ta kaɗai ce mafita da za a samu saukin irin wannan korafe-korafe da aka samu amma fa akwai fina nagari akwai mutane nagari akwai dattawa nagari a wannan indastar mm-hmm. wani ake suna da abin da za a kalla akwai kwaya kuma da su ce Allah ta albarka akwai su da yawa amma su mutane sun fi son fina da aka ga ana raye-raye ake siya ba sa zuwa su sayi fina-finai masu ma'ana masu fa'ida duk wata ana fidda fina-finai wallahi masu fa'ida masu ma'ana a kasuwa. Mm. To amma mutane ba sa sun kayan sun fi son wani aka yi talla da yawa aka ga ana raye-raye. Wannan shine amma da iyaye suna kula da abun da 'yan suke gani da haka ba ta kasance ba. Haka ya kira ga iyaye su ringa kula da abin da 'ya'yan suke gani in za su bi haka to ita ce hanyar da su samu da yayin tarbiyya ta gari. Dokta to wani irin tsari kamar a ce yanzu su nan hukumar tace fina-finai mm. din suke domin su taimaka wa iyayen kaga kamar a kasashe kamar nan suna yin a sensoring ɗinsu za su mm. ce wannan na yara ne ƙanana wannan ba duka wannan ba zagi zaka ga an yi rating an mm. ce g ko pg ko rated eh, r ka gane to ya ake taimaka iya wata ake a nan to a nan najeriya ma sama da shekara goma sha ita ce ake bi akwai g general akwai 18 akwai 13 akwai 16 akwai PG wato parental guidance sai da iyayen za a gani amma ba a yaro da shi ba sai da iyayensa akwai fidin da lafazin da za a ringa yaron ba zai gane ba sai iyaye suna fassara masa me ake nufi a nan wajen akwai kuma general wanda ke shi ne lafiya ne kowa zai iya gani to iyaye ba sa kallon wannan abin da ake rubutawa duk wani fin da je hukumar ta ta na ƙasa za ta ga sai an bashi grade sai an liƙa kuma a jikin kwalin doka ce ji ne wannan kiji ne wannan 18 ne wannan 13 ne wannan suna nan a jere ana yi kullum amma iyaye ba sa kula kuma ina kira ga hukumar wani lokacin da muna aiki a wajen su kuma fahimtarwa yadda kan jama'a bisa wannan categorization da wato bisa wannan abu da ake sa mm. kowa da kuma zai mm. iya gani 18 wanda bai kai 18 ba kai gani 13 dan shekara goma sha uku zuwa sama ba zai gani ba duk ana faɗa fiji wannan kaka gani sai ka zauna da iyalinka zaka gani a mm. koci da kuwa da kuwa idan iyaye za su bi wannan za a kuma samun sauki to amma mutane ba su fiye damuwa da wannan ba sun fi damuwa abin da suka ga na rairaye da ake shi daukan hankali a sai din a kasuwa a siya ba sa mm-hmm. gudu wannan yawa wannan doka ce doka ce sai an rubuta a cikin kwalin fim din guntun labari a cikin a cikin layuka guda hudu ko biyar wannan labari ne game da abu kaza da abu kaza ne koyar da abu kaza da abu kaza mm. dole sai an rubuta a jiki kafin a siya so da aikin muka bari da gaskiyar muka bari yasa muka fada cikin wani yanayin da muka samu kanmu. Yawwa to ga wani Abubakar Ahmad Roni dakta ya ce a baya na san kamfanonin da suke nuna al'adu da zamantakewar Bahaushe kamar su iyan tama multimedia, Prime Studio Abuja, Mandawari Enterprises da Sarauniya Film Production. Halima, ku tambayar min bakon naku, shin me yasa fina-finanku na yanzu ba sa ko kusa da al'adar Bahaushe? Sannan kaɗan ne daga cikin fina-finan da suke ɗaukar wasu al'amura da suka shahi addininmu. Wannan tambaya mai sauki ce, wannan mutane da ka lissafa, musamman iyan ma multimedia da sauran su da kan lissafa da su sarauniya da aka yi, wa'annan suna yin fim bisa al'ada da addini. ko akwai kurakure a lokacin kurakuran kalilan ne ku da kuke sayan kuke kallo sai kuka daina sayan fina ku koma sayan na rawa da waka saboda haka su kuma ba za su rinka ɗauko kuɗin suna zuba su da ba a siya ba ina da misalin fina da aka yi da yawa masu kyau ba a siya su ba a kasuwa saboda ba shi mata da yara da suke so suke siya ba har hmm. yanzu a nan bayan Allah kuka lissafa akwai wasu ma bayan su idan za a cikin gari wallahi sun iya suna isa da kwarewa hannun su mm. ne biko wani suka yi al'umma ba shi suke siya ba sun fi so su irin wancan wani ake faɗa din eh. amma da mutane za su gane su dinga goya musu baya suna san mai darajar da suke yi da faɗakarwar da suke yi da sun ci gaba su ma yi. Eh Dr. Su masu kallo su za su eh. ba da wannan goyon baya. Eh bari dan katse ka kaɗan a ya haƙuri. Abinda mutane suke kallo a misali zaka ga cewa akwai rawa da malamai da shugabanni suke takawa misali waɗanda suke wasu addinai daban ba musulmai ba misali zaka ga suna fina-finan da ya shafi addinansu da al'adunsu kuma malamansu da majami'u zaka ga suna ɗaukar nauyin irin waɗannan fina-finan ka san misalin da nake bada irin na kudu kamar wani taro da muka taɓa zuwa a Legas an yi haka a shekara ta dubu biyu da hudu wanda mu kuma malamanmu sai kaga ba sa ɗaukan nauyin irin wannan fina-finan ko a arewa sai dai su zauna su zaga su zaga su zaga amma su kuma su yi wani katabus ba kuma kuma kuriyar daki suna kallo suna kallo kuma suna siya ma a takaice alhamdulillah eh, kun da ya kuke da su faɗa kenan da hukuma da malamai mhm. misali akwai yan uwanmu da nake zama tare a Najeriya mm. ah, a shekara ta ina jin 1997 kuɗi kawai da aka ba wa masu yin fim ɗin turanci da na igbo a wani suke a kudancin najeriya mm. ya kai miliyan ɗari tara da saba'in kusan biliyan ɗaya ƙungiyar mm. addini ta ware take ba su talla kawai a kowane fim ka samar da abu na minti ɗaya ko minti biyu mm. wanda zai faɗakar da mutane game da addininsu su samu wannan damar amma wa mu taɓa samun wannan damar ba babu wata ƙungiya taɓa yau ko ta gwamnati da ta yi hankuri akwai lokacin da gwamnatin jihar kano ta ba da kuɗi amma mm. bai ta kara ya karya ba akan a karfafa wannan abun a ringa yi mm. amma ba a samu irin wannan ba akwai hukumar addini da sahu da aka yi a baya ta ita ma ta yi kuma da wani short film da aka ringa yi a ɗauki kamar matsalaha a yi fim a kanta don a warware mu a kullum da gaga da mu da malamai da gwamnatin kamar ba a tafiya tare an tsaya a fahimci abin shi fim wani abu da ke ya zo dole sai an yi shi ba eh. a ce ba za a hana yi ba amma ba ka yanzu an buɗe wajen da yake wanda ba al'adar su bace sun shigo sun fara yawa karin manta eh. idan ka hana naka su wancan barin da za su fita ta wa'annan eh kayi magana na Kano wajibi ne a shigo a taimaka musu wanda ba al'adar su bace ba addinin su bane mm. yanzu suna nan suna kara yawa kullum suna shigowa kuma suna yin wa'annan fina-finan. Eh, dakta kafin in manta, eh, mu koma magana Kano da kaɗan yiɗa za a baya wanda suka fada kuɗi ana yin irin wannan takaitattun fina-finan da sa talla da sauransu. Amma an bi taɓa rawu fa abin dinga bin ta ban bisawo akwai waɗanda da yawansu a cikin Kano lokacin ina aiki da wata jarida akwai lokacin da aka yi ta rikici da wasunsu wanda aka ba su waɗannan kuɗin dan su su juya su dawo da wani abu a maida a musanya shi kuma wasu su karɓa su ma su ɗan ɗana saboda jari ya tabbata. Wannan masalaha ce wannan masalaha ce wannan abu ne ake samu na kuma da da kai kan masu kallo. Yawwa. Duk irin ɗin da gwamnati ke so ta yi lokacin an ba da kuɗi ne miliyan goma mm. aka raba mutane mm. kamar da wasu dubu ɗari biyar wasu dubu ɗari wasu dubu ɗari shida wannan shi ɗin a ka'ida ba zai cin ba mm. an bi a jarraba ne a fara yin wani abu irin fina finai da aka yi kwarin su bai kai irin fina finai da za a neme su a su a kasuwa ba sai kenan ko an dawo kai masu kallo kuma daga sun ga cin alamar cewa su ake a wakantar da su ko a gaya musu wata wani abu mai a wata cewa sun kauce ba ba. Zan ba misali akwai fim da muka yi yau shekara goma tun 2006 wato waraka hmm. wanda isa mu kyautar yabo ta ƙasa gaba daya kuma eh. aka nuna shi ma a wajen taro na fim na na taɓa zuwa hmm. aka nuna shi aka yi sikirin dinsa a kan kaga shi ne fitin Najeriya na farko da ya fara taka wannan matsayi amma a kasuwa wannan fitin mu muka yi ba kallon kowa ba hmm. bisa addini da al'ada amma a kasuwa ba a siya ba wallahi me mm, kasuwa ba yawa to ba a siya ba ba a siya ba mm, Eh, dakta lokaci lokaci ya fara daga <laughs> mana hannu. Eh, lokaci ya yi dakta mun gode eh. sosai dakta Ahmed Sarari amma ka mai sallama ni ina ganin koma me aka nuna a fim ba bai kamata mutum ya ce zai kwaikwayi wannan abin ya yi saboda wasan kwaikwayo ne. Mm. Idan za a ce dan an ga wata ta musguna wa kishiya ko ta musguna wa dan kishiya a ce wata ta sai an ga ba laihin masu fim bane mai kallon dai shine ya abin shi. yawa to masaurare muna godiya sosai da kuka ba mu hankulanku iyakacin shirin kenan sai kuma ranar litinin idan Allah ya kai yanzu a madadin Jamila Kabir Usman Ahmad Kabara da Daniel Brown ya hada mana sauti da injiniyan mu Mr Jackson Whit da Mr Solomon Halima Jimro ke sallama da ku ku huta lahiya a yi karshen mako lami lahiya yau da shirin su